mu da haduwa a wannan yammaci ta ranar talata daren laraba yau ina kyautar muna hudu ne ga watan dilka'ada ko uku ne to an samu saɓanin malamai uku ga watan dilka'ada hijira na'am nan to ina ne uku ina ne hudun saudi hudu wata an samu bambancin ganin wata ne to mu nan nawa ne mai alfarma sarkin musulmi ya ce uku to shi alhamdulillah ya uku ga watan zulqa'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ne ko ga watan hudu shekara ta 2026 kamar yadda muka ambata insha Allah ta'ala a yau a wannan masallaci na ummina Aisha da ke nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna tarayyar Najeriya za mu fara karatun wannan littafi mai suna tajdidul iman wato sabunta imani na babban malami shek Abdulrazak bin Abdul Muhsin al badar wanda wannan littafi inda za ka ba shi suna na biyu a zamanance sai ka ce da shi farasitamol ɗin matsalolin zamani saboda halin da ake ciki a yanzu kusan in ba imanin ba ba abin da ya saura mai gata wanda mutum zai samu ya samu kwanciyar hankali duk kusan wata ni'ima da kake gani yanzu an gauraya ta da kunci a cikinta sannan kuma fagamniya da al'umma ke ciki na abin da ya shafi neman duniya da runguman duniya ya yawaita kusan duk in ka kalli sa'ayinmu sai ka ga ƙarshe kamar duniya ce kaɗai muke kallo ita ce burgewa ita ce cinyewa ita ce abin da mutum yana da shi ya kai ga ci wanda kuma asalin al'amarin ba haka yake ba wannan littafin gaskiya ya kunshi alkhairai masu tarin yawa a haka za ka ji maganan imani kaɗai ya fito fili a sunan bangon amma in ka shiga za ka tadda tarbiyya a ciki za ka tadda fikihu a ciki za ka tadda abubuwa da dama waɗanda za su amfane mu a rayuwarmu ta duniya da kuma na addininmu baki ɗaya a malamin da ya wallafa wannan littafi sanannen malami ne wanda mun sha karanta littafansa da yawa mun karanta littattafansa da dama gaskiya wanda daga cikin wanda zan iya tunawa akwai min wasaya salaf li shabab daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi ma matasa da kuma na dubba guda goma da ya magana a kansu na musulunci waɗanda ya kamata a sake ɗauko ɗannan a muraja a su kwarai da gaske sannan kuma mun karanta littafin shi da mata mai sunan duk da maza ɗin ma daura da muka yi bayan sallan nan ashirin mujibatin lin najaji abubuwa goma da suke sa mutum ya tsira a rayuwarsa duniya da lahira sannan mun karanta littafinsa daga ciki akwai ah, sifatu ibadur rahman siffofin bayin Allah mai rahama waɗannan ayoyi na cikin suratul furqan ya dauko su yi bayani akan su billahillah akwai kuma wanda muka yi ina jin ko sifata ko ah, mu'minatu sadiqa siffofin mace mai gaskiyar imani yana ga shi ma to asali dai abinda zamu faɗa game da malam shine kawai addu'a da fata alkhairi saboda dalilai kamar haka na farko mun shayin bayani akan wane ne shi a littattafan da muka yi a baya wanda kuma na biyu abin da zai sa bala mu tsawaita bayani a kansa ba shine har yanzu mala yana nan a raye yana nan a garin madina mahaifinsa ma yana raye shi kanshi wannan malamin yanzu shekaran shi 63 da haihuwa shekaran 63 a duniya ah, yana daga cikin malaman da Allah ya taimake ni ne karatu a gabansu na wani lokaci a iya lokutan da nakan je Madina sannan kuma ina bin na yi rijista a cikin ajin da yake kullum in banda ranaku guda biyu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci karfe biyun mu a nan na dare zaka ga notification an shiga aji kai ma sai ka tashi ka bi online ayi karatu tare da kai to malami ne mai kokari kusan ina ga kwanaki biyu ne kadai a masallacin annan sallallahu alaihi sallam wanda baya yin darasi kuma yana daga cikin malaman da Allah ya sa da'awansu da ilimin su karbuwa a fadin duniya baki daya kadan ne zaka samu daga cikin manyan malaman duniya ba na Najeriya ba malaman sunna wanda ba su san malam albadar ba kadan ne daga ciki gaskiyar magana ɗaliban ilimi kam dama duk kusan an san shi kamar yadda aka san iyayen da suka haife mu saboda yadda Allah ya bashi ilimi da karbuwa a duniya baki ɗaya, muna fata Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da shi da dukkan malaman sunna da na gida Najeriya da ma da duniya din baki ɗaya. wannan shine bayanin da zamu yi takaice akan sa yana da wallafe wallafe da yawa da yayi amma dai ba za mu tsawaita ba musamman tun da malami yana raye ba a so ana yawaita magana akan sa sai bayan mutuwarsa Allah ta'ala ya sa mu cika da imani to ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan kun kalli littafin ba shi da yawa ta fuskan tallaye na adadi zai zanto kamar sako ne kenan takaitacce malam zai magana a kai wanda aka rubuce shi Shafukan sa gaba ɗaya shafi 35 farawan shi da bismillahir rahmanir rahim yana tabbatar da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude takaitattun sakonni da yake rubuta su ko ya aika su zuwa ga wata al'umma ma'anan bismillahir rahmanir rahim kuma shine ina farawa tare da neman albarka abin da ke cikin sunan Allah wanda shine ar-rahman mai kyautar rahaman da ke ba kowa da kowa musulmi da kafiri kowa yana amfana da Allah subhanahu wata'ala kafiri yana shakan iska yana amfana da ruwan sama yana amfana da duk to arrahim rahim kuma mai jin kai ga muminai su kadai shi kuma jin kai baya ma kowa sai mumini kuma baya yin sa a ko ina sai a ranar alkiyama ya Allah ka samu na da rabo a ciki to fadin bismillahir rahmanir rahim sai ya nuna gamewa na dukkan alkhairai da albarka da za a nema wurin Allah subhanahu wataala a matsayin sa na abun bauta mala yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda shine rabbul alamin ubangijin talikai haka malam bahaushe ke cewa ko eh al'alam kullu ma fi wallah duk abinda ba Allah ba shine alam alamin kuma jam'i ne na alam duk wani abinda ba Allah ba to karkashin kulawan Allah yake dama ma'anar rabbu din kenan mai kulawa da halitta babu ita ya samar da ita kuma ya raine ta kuma zai kashe ta kuma sake dawo da ita rayuwa bayan mutuwa kuma ya mata sakamako shi ne ma'anar rabu. duk wani abu ya shafi halitta da jujjuya ta ne ma'anar rabu. to ba komai wannan in ba Allah cewa alhamdulillahi Allah shine al-ma'bud abin bauta bi ma'ana ina godiya ga wanda nake bauta ma kuma wanda shi ne yake rainona da juya al'amura na baki ɗaya? wannan yana ga tafsirin Fatiha kam ai ko akwai wani littafi wanda abdurrahman saniya suka yi shi littafin a madina na ganshi a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam sai na ɗauko kwafi ɗaya amma sai da na bar madina na buɗe na duba shi da kyau sai na ji da na sanin da kwalin ma gaba ɗaya katan ɗin littafin na ɗauko kuma za su bani shi ma kuma ban ƙara fahimtar littafin ba sai makon da ya wuce a ofis na buɗe kawai sai daga to ai littafin ya kamata duk musulmin duniya ya rinka takararsa yana maimaita sanin tafsiri ne suka yi na suratul fatiha addurar Samiya. wata organization ne na jigajigan malaman duniya wanda kawai aikinsu shine su yi research akan sunnar annabi sallallahu alaihi su tantance hadisai su sharhi a kansu su yada ma duniya cikin sauki a madina suke ka je kai googling kai sacin a google addarar saniya za ka gan su ga ayyukansu malam dole ka roƙa musu Allah ya musu albarka to su suka ware wannan littafin suratul fatiha kadai suka yi ma suka yi ma wannan hidimar kuma shi ma kaman wannan yake bai da yawa ran juma'an nan zamu fara karanta shi da mata har mun bugo shi ma zamu fara karanta shi da mata insha Allah bayan la'asar Al-Faruq Islamic Academy wato ni dai da nake karanta littafin sai ne wani abu na karamin mahaukaci bi ma'ana sai na ce wai ko dai yanzu na musulunta ne <laughs> wala Ismail ka gane abin da nake nufi <laughs> abin da ya kai ni ga tunanin shine malam ba za ka taɓa fahimtar menene suratul fatiha ba ba za ka gane kyautan da Allah ya maka a suratul fatiha ba wallahi sai ka karanta littafin saboda inda a tsammani na da na karanta tafsirin al-imam ibn kathir akwai littafin shi sahih ibn kathir sahih tafsir sahih ibn kathir yana nan mujalladi ina ga hudu ne in ka karanta inda malam imam ibn kathir ya kawo bayani akan suratul fatiha za ka ɗauka har a tashi kiyama ba za a ƙara samun bayanin da ya zo a kan suratul fatiha da sirrorinta kamar yadda malam ya yi ba to na karanta wannan sai ne tsammanin an zo bango sai da na ci karo da wannan littafin na gane ashe wai wasa farkon aiki sau da haka yana da muhimmanci duk wanda Allah ya sa ya samu dama ko a Google ya sacin ɗinsa yana nan tafsirin suratul fatiha wanda addurar saniya suka yi sun cire abu takwas ne karkashin suratul fatiha daga ciki sun faɗi falalolinta fa'idojinta tafsirinta amfaninta ma gare ka da irin balagan da ke ciki sannan da fikihu da ilimin ma fikihun da ke cikin suratul fatiha cikin sauki kuma ba faɗa da bayani da an maka da ka gane yana nan a cikin littafin ba a samun shi sai dai kila mutum ya yi downloading ko ya siye shi online so yawanci mun dai buga shi amma kaɗan muka buga adadin mata da za mu yi karatu da su ban jin makila akwai sauran shi yanzu ran juma'a za mu fara to da haka za a iya downloading din pdf ɗinsa ko a yi mun magana ko a yi malam mika'il magana akwai pdf ɗinsa sai mutum ya printin ya abin nan insha Allah Allah ya taimake mu to ku zo mu je mala ya faɗi haƙƙin Allah ta'ala da yi masa godiya ko sai ce wa salatu wa salamu ala abdullahi wa rasuli kaga tun ana an fara tauhidin ya ce kuma tsira da amincin Allah tunda ana kaɗaita Allah da tauhidi ne da bauta to haka ake kaɗaita annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya shi yasa sai kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba ta biyu yace tsira da amincin Allah tabbata ala abdullahi akan bawan Allah bi ma'ana shi ba Allah bane shi ba a bauta mai kamar yadda ake bauta ma Allah amma wa rasulihi ba kuma sa'anka ba ne ba irinka ba ne rasulillahi jakada ne na Allah cewa abdullahi yana nuna tsananin biyayyan annabi sallallahu alaihi wasallama ga Allah da asalin amsa umarni da isar da saƙonsa ba tare da rage ko ƙari ba shine abdullahi ƙarshen yabo kenan da za a yi mamuta a ce da shi abdullahi wa rasulihi kuma jakada ne na Allah ayi ma'ana shi Allah ya zaɓa ya ba sako ko kai yanzu in ka tashi za ka buɗe account a banki sai kai ta tambaya wanne suka fi nagarta ne musamman a baya bayan nan da bankuna ke rushewa a ce banki kaza ai sun rushe wane ya rushe wane ba su da ƙarfi wani lokacin za ka ga kuɗinka ba ka aminta ka kai rufa-rufan banki sai ka zaɓi waɗanda ka san suna da ƙarfi na tattalin arziki wani ma sai ya bi jarida a lokacin ya ga yanda gwamnati ta ba da su a tsare banki kaza shine first wannan sakan wannan kaza sannan zai buɗe ban son faɗi sunan ko guda ɗaya don kammi mata talla tunda mu ma ba tallan suke mana ba cire mana kuɗi suke mun aje saboda haka zaka ga in har zaka zaɓi inda zaka ajiye dukiyarka ta duniya don ta tsira to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi rasulullahi ne an zaɓe shi saboda amincinsa da nagartansa ya zo isar da sakon Allah dan Allah wannan daraja ce ko ba daraja ba ce to ka gani bai kamata yin bid'a fi ta ihu akan wannan a fili yake a sarari abu kuma haka Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala ya ƙara tsira da aminci a gare shi wa khalilihi sannan masoyinsa in an ce khalil shine wanda kake so irin son nan mai hana ganin laifi ko bahaushe kan ce badadai shine wanda eh, ko ya ce dan gaban goshi amma ka mu za mu ce dan gaban goshi ba saboda kama akwai karancin tarbiyya ko siffanta abin da ba shine a tauhidi ba nabiyina Muhammad wane ne wannan ce mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayhi wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina gaba daya kalman ajma'in kansa sako ne kaga kenan mu ba mu zagin ko ɗaya daga cikin sahabbai yanda Allah ta'ala ya tsarkake annabawa ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambance ko ɗaya a cikin manzanni to haka nan sahabban manzannin ma ba ma zagin kun gane magana ƙarshen taɓewa shine mutu ya zo yana zagin sahabban annabin Allah ba ba. eh khalil haka ne annabi sallallahu alaihi khalil kwarai wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ko haka aya kenan a hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Allah ya rike ni khalil kamar yadda ya rike annabi Ibrahim shi yasa ka ji na faɗi na annabi mu ban faɗo wanda ba shi ba sannan kuma a cike yake cewa da a ce zan riki wani mutum badaɗayi a cikinku to da sayid na abubakar ne zan rika sai dai Allah kuma ya riga ya ɗauke ni an gane wannan to yanzu wani kuma ya zo yana zagin sayid na abubakar yanzu kaga wa yake zagi wanda ke kaunan shi Allah ya tsare ni malai ce amma ba a bayan haka fa innal iman ku ji 'yan uwa lallai imani ahammu ma yajibu ala al-abdi al-inayatu fi bihi fi hadhihi ad nan kam kamata ya ku layi zuwa nan dan shine karshe abin da zai zabarar da kai a littafin nan daga farkon layi nan zuwa karshe yace fa innal iman ku sani lallai imani ahammu shine mafi muhimmanci in ma akwai wani abu mai muhimmanci to imani ya fi shi muhimmanci ma yajibu ala al-abd daga cikin abubuwan da suka zama tilas akan bawa al-inayatu bihi ya ba su cikakken kulawa fi hadhihi alhaya a cikin wannan rayuwa da muke ciki duk wani abu da zaka kula da shi bai kai imanin ka ba kuma za ku ji hadisi a gaba fa huwa afdalu maktasabatku an domin shi ne mafi falalan abinda zukata suka samu ko suka tsoruta ko suka taskace wa hasalatul qulub kuma shi ne mafi falalan abinda zukata suka kai gare shi in dai zuciyarka ta samu imani to ta kura falala duk abin da ake nema na falala to ka gama samun shi sai dai ka nemi sauran saboda dan adam akwai neman ƙari amma in dai daraja ne an kore shi da imani wanala bihi al-abd kuma da imanin ne bawa yake samun ar-rif'a shine ɗaukaka fi a nan gidan duniya wal akhirah da kuma gidan lahira menene ɗaukakan gidan duniya kwanciyar hankali ko ba haka ba zuciya ba za ka taba nutsuwa ba imani ba in kaga ta nutsu na wucin gadi ne amma kuma a lahira dama kuma nan ne magana ta fi girma bal mala yace bar wannan magana ma inna kullu khairin fid dunya lallai duk wani alkhairi da kaga dan adam ya samu a duniya wal akhirah da kuma alherin da dan adam zai samu a lahira mutawaqqifun ala al imani sahih ya tsayu ne akan imani ingantacce in babu shi ba maganan tsira ba ku ji Allah ta'ala yana faɗa ba wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya bada baya ga ambaton Allah yana daga cikin bada baya ga ambaton Allah mutum ya damu da duniya ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da imani ba ruwan shi da abin da zai haɓaka imanin za ku ji maganganun sahabbai da tabi'ai a gababan su riga malam masallaci ne wanda su za su bayani fiye da na wasu sahabban da kansu to in kaga ga ci nasara imaninsa ne ya tsaye Allah ka sanya mu a ciki sai ya ce fayan bagi ala kulli abdin mu'min ya don haka ya dace ga duk wani bawa mumini nasihun li nafsihi wanda yake makansa nasiha kasa ana makai nasiha sai na umar yace hasibu anfusakum qabla an tahasabu ku makan ku kididdiga kafin a zo a yi muku kididdiga Allah ta'ala ma da kanshi ce fattaqullaha wa ya ayyuhal amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li qadin Allah ta'ala da kansa haka yace ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar dan gobe alkiyama to ya dace ga duk mumini wanda ke makansa nasiha an ya tafaqqada imanuhu imanahu da ya rinka bibiyan imaninsa kamar yadda yake duba cajin wayansa da credit ɗinsa da sa yaushe zai kare <laughs> ina kaman kila haka ne ko da duba alat ɗin banki kaga zai siyan ma buhun shinkafa ko da saura duk muna yin wannan eh wani sai ce to ba zama bai gan mu ba ya aka yi kaza ya kare to duk abin da zai kare bai kai a ce imani ne ya kare idan imani yana tsaye Allah ne fa zai zama ka 'yan uwa Allah ta'ala da kanshi ya faɗa dalika bi anna Allah maula alladhina wa ne alladhina indahum malun ahli dusur ko ya faɗa almuluk a'a dalika bi anna Allah maula alladhina amanu in dai kana so Allah ya jidince ka to kai imani kai imani ya jidintan zai zo ya taimakon take wallahi ba mu sani ba amma mun san za ta zo ko shakka ba mai <laughs> kuma duk abin da ya zaba maka shine alkhair eh Allah ka sanya mu cikin masu imani wa an yanzura kuma ya dace ga duk wani mutum mumini ya dubi annazuru shine ya duba da ido kuma ya yi tunani fi halihi ma'al iman ya alakanka da imani ya yanayinka yake da imani shin karuwa yake ko raguwa da shi ko babu inda ake ganin masu imani kai kana wurin ko baka nan hal imanuhu fi nima'in shin imanin sai na cikin haɓaka ne ai yanzu da kaga masara ta fito sai kaga ta yi jajjajajja ta fara yaushi me take nema ruwa da taki tana so a bata ruwa in ta yi kuzari kuma a tsora mata ne taki kuma takin sai gaji an ce a sa mpk 2020 da ta je kuma sanda za ta ɗauki goyo fa sai a ce mai ku nemo yuriya <laughs> yanzu ka gama da ƙarfin kara kana neman tsaba ne to imani ya fi bukatar wannan kulawan fiye da tuwon da muke ci muke lura da wannan hanyoyin don mu kai cikinmu saboda wannan jikin duniya yake magana imani ko aljanna zai kai ka wanne ya fi wani aljanna Allah ka bamu duniya Allah ka bamu lahira tunda duka na Allah ne to Allah ya bamu duka amma dai mu nemi wancan sai Allah ya bamu wannan cikin sauki in kuma bai bamu ba sai bamu hakurin da zai ana mu musafa mishi wa quwwatin ana so ka rinka duba imanin ka wai imanin ka ko yana karfi wa ziyadatin kuma shin yana karuwa ko bai karuwa Au annahu bi khilafi dhalik ka duba da kyau ka ga wai ko dai imanin nan sabanin wannan haɓakan da ƙarfin da ƙaruwa yake yi ne ila wahanin shin imaninka ya koma ne cikin rauni wa ba'afin wancan wahanin rauni na ƙasƙanci wanda kila hatta kai mutum ga saɓon Allah da manya-manyan zunubai wa ba'afin ko ko a ayi rauni ne abinda kake na ƙiyamun lain yanzu baka iyawa azumin alhamis da litini shiru kun fahimci wannan ga ba'af ne wannan ba laifi kai ba amma kuma kayi ƙasa ai ɗan uwa ka ɗago ana maganan kabari ne da kiyama da haka kai guziri yanzu aikin hajji ma da zaka garin da ba a dauke ruwa ba a dauke wuta ba a shan wahala amma sai da aka ce ka riki guziri ka tafi to ina ga lahira kuma to haka nan sai malai ce wa naqsin ko ko waya ake samu a cikin imani dan ba a san ko ɗaya daga ciki malai ce bal ma ahwajuhu ila tajdidil iman kai bar wannan magana babu abinda mutum ce fi bukatuwa gare shi kaman sabunta imani wasa'i da yin kokari faɗi tashi kamar yadda muka fita shida shida da rabin nan da mu da ƴaƴan mu ka gan mu fir fir fir ko ba bacci kana jin baccin kana bari in na dawo ba wai dan ba za ka iya kwanciyan ba a'a akwai wani abu da kake so ka cimma to ita ma lahira ka ake yi kuma abin da ka tara ma lahira nan shi fa za ka gani a can ba ni na faɗa ba wa eh, ƙwarai wa an laisa lil insani illa ma a wa anna sa'yahu sawfa duk dan adam a lahira an ka ganshi da wani abu to kokarin shi na duniya ne albiniya Allah kuma Allah ya ce abin da kai shi zaka tara wa takmimihi sannan kuma kai kokari wurin ka ga ka cika imaninka wal kuma kai kai kai tsorata ka kiyaye asalin kiyayewa min min menene kisatihi ko daga abubuwan da suke tauye imanin wa mut'ifatihi da abubuwan da suke sa shi rauni wa sa'i fi taqiyatihi da kuma abinda ake na kai kawo dan aga an karfafa imanin fa innal iman domin ka sani fa lalle shi imani da kake gani ta'tarihi umurun katira akwai abubuwa masu yawa ta'tarihi da suke bijiro masa masu yawa al'amura masu yawa kan zo mai imani wanda idan suka zo tunqisuhu sai su tauye imani kun fahimci magana sai imanin ya ƙasa min fitanin duniya waɗannan abuwa da ke zuwa kuwa wasunsu daga cikin fitintunin duniya ne an gane yanzu Allah ya jarabi mutum da jinya sai kaga tun yana dogaro ga Allah yana yi wata ran sai a ce misha akwai wani kawai da an yi kaza ne in kai ma ba ka tuba ba in ka warke za a iya ma wani kuma fitina ce jarabawa ce jarabawa ko ba jarabawa ba jarabawa ce kaga wannan jarabawa ce ta ne ta wahala to akwai kuma ta ni'ima wani yanzu sai ya zo ya yi kamfen ya ci zaɓe ya gama hudu yanzu zai nemi ƙarin hudu sai a ce mai tofa sai ka tashi tsaye ka sa akwai makiya to suna ina kai shekara hudu da <laughs> ina ka samu na farkon da suna tasiri kai san tinkan ka fara wani ya gama kuma duk yanda ka san ka mallaki wani abu wani ya fi ka mallakan to amma sai Allah ya baka to haka nan a kasuwa za ka ga mutum zai dage ta nema sai ran da ya samu sai ka ji an ce alhaji sai fa kun tsayi da addu'a irin wannan ni'ima a ah, to da ya kai <laughs> ya kai ni'imar ta zo a hankalce ma ka gane kawai Allah ne mafita a dukkan komai wallahi wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut haka Allah ta'ala ya ce in ka tashi dogaro to dogara ga Allah mala yace wa waswasi shayatin shaytan akwai kuma waswasi na shaytan dake zuwan ma mutum to sai kuma na gaba daga cikin wanda suke zuwa su halaka mutum su hana shi sakat ya kasa cin nasara shine wa qurana usu shine miyagun abokai mal ka san duk duniya ba wanda bai da aboki babu kuma duk duniya ba wanda aboki bai masa tasiri eh wani matansa ne abokinsa wani dan cikinsa ne wani schoolmate din shi ne wani makwabci duk wanda ka gani a duniya akwai wanda ke masa tasiri ko da kuwa iyaye ne ko makwabci ko wane ko sai dai kaga akwai wanda ke ma mutum tasiri akwai magana da zaka ga za a zo a yi ta faɗa ma mutum ya ja ya ki wani ma har tsoro ake aje a gaya mishi amma inda wani zai zo ya gaya mishi sai dai ka gaya yi shiru ba zai iya cewa a'a ba ko ran shi bai so sai an yi abu dan Allah haka ne ko ba haka bane haka rayuwa take to duk inda zaka zauna ka zauna da mutanen kirki saboda makusan abokai miyagun abokai suna kai mutum su baro shi ne malai ce walkulafa'u alfasadi da kuma cakuduwa da mutane maɓarnata inda mutum zai rayu inda maɓarnata suke to za a wayi gari gaskiyar magana ba zai ci nasara ba wannabtul ammaratu bisu kai ko ba dukkan waɗancan malai ce akwai abin da ke bijiro ma mutum na zuciya wanda suke umarni da mummunan abu idan mutum matashi ne na galiyan karfi sai ta sa masa sha'awan fasadi da lalata 'ya'yan wasu ya manta nan da shekara goma sha kaɗan shi ma ga 'ya'yan shi na a gaba kuma bai so a lalata su kuma wallahi bai isa ba a ina wane shi ai bashi ne ai shi ne in kaga bai faru ba to ka tuba hanya ɗaya da ta rage ma kawai ka tuban ma Allah ita ce kaɗai kadai da za ta kara kai ma ai maka Shi ne ka tuba kai nadama ka koma ga Allah kai ayyukan ƙwarai kai ta bin Allah to wannan kan bai zama wajibi sai an maka abin da kai ba in dai tuban ta gaskiya ce amma in dai ba tuba malar rubuta ka aje ko kana kabari sai an kunyata zuriyanka yadda ka kunyata na wani hal jaza'ul isan illa al-isan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha haka Allah ya faɗa ai duk wanda ka ga da kyau to da kyau zai gani wanda ya muna na ya jira dan wai bai faru yanzu ba bai nuna Allah ba dai ba wa umli lahum inna kaidi matin wani yana ganin ko me wani fa sai bata ƴaƴan jama'a har ba iya masa magana in ka kai karan shi karshe kai sai sa ka ya daure ka saboda ya cika kwallon dan iska mana wallahi suna nan a cikin al'umman wani mulki ne ke hannunsa yema wance yema ƴan wance yema dan wane ubanta bawan Allah amma lalata masa ɗaya kuma ana tsoron shi saboda yana da mulki ko yana da kuɗi to ya manta wa sama da shi akwai wanda ya fi shi karfi shine Allah ran da Allah zai walakanta mutum malam wallahi duniya ma sai ta ki shi kafin kiyama to mu kiyaye ƴan Allah kuma ya ba mu ikon kiyayewa malai ce wa ghairi dalika akwai nau'in fitintunu da ke zuwa ma wanda ba mu ambata ba min al'umur na daga al'amura allati yatarattabu alaiha wanda yake tattaruwa a kansu da'afuhu abinda ke sa imanin nan ya rauni wa naqsuhu kuma ya tawaya fayahtaju dan haka sai ya zamto dukkan mu'mini yana da buƙatuwa ila sa'ayin hasid zuwa ga wato sa'ayin hasid shine kokari yunkuri cikin sauri mutum ya yunkuri cikin sauri bi taqwiyatihi don ya samu ya karfafi imaninsa wa tajdidihi kuma ya sabunta imanin me yasa anan malai ta ana so kai kokari cikin sauri ka sabunta imani saboda baka san ranar da ajali zai saukan maka ba baka sani ba ajali yanzu yana ne yana neman dukkanin ma'ana wallahi lokacin da Allah ya bashi ne ne ya sauka bai yi ba amma ya san inda kowa yake kuma sa yake kuma yana tare da shi kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ta cin mai a lokacin da Allah ya ce a tsaya nan za a tsaya to she za ke so kai sauri ka tara imani kan lokacin ya saboda wallahi yan uwa in dai mutum Allah ya sa ya kyakkyawan karshe wallahi daga ran da za a cire ran shi na rantse muku da Allah ranar zai fara farin cikin da bai taba irin sa ba eh mana haka Allah ya faɗa wannan shi tsafi na ga hadisin albara bin azib annab sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa bawa mumini in aka aje shi ma a kabari aka gama mai tambayan kabari mutane na juyawa abu magana ɗaya da zai yi tilo a kabari ita ce ya Allah don Allah Allah a tashi alkiyama yanzu yanzu duk muminin da ya mutu da sa'a ina tabbatar maka da nasin wannan hadisin ya faɗi wannan magana a kabarinsa amin ya rabu to don haka mai kokari yan uwa mala yace rawal hakim imamu hakim ya rawaito hadisi fil mustadrak a cikin al mustadrak din sa wa tabarani da imamu tabarani fil mu'jam al kabir a cikin al mu'jam al kabir an abdullah bin amr bin al daga abdullah dan amr dan al radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya yace innal imana dan Allah ku ji hadisin na ya ku yan uwa lallai imani la yakhluqu fi jawfi ahadikum wallahi yana tsufa a cikin ɗayanku. imani kan tsufa ka san tsufa ko maganar rauni ake yi ko to imani kan tsufa a cikin ɗayan ku kama yakhlaqu as-sawbu kaman yanda tufafi yake tsufa an ka jimrita riga duk karfinta sai ka game ko ta kode daga baya ke taushi da ka taɓa ta ta yage duk ƙarfinta kuwa in dai yau da gobe za su bi ta kanta da haifo da biba da ware ne to wata rana ko ana kamawa laka da ta tafi ta yage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku sani fas'alullah ni annabi sallallahu alaihi sallam, ina sanar da ku ku roki Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum da ya rinka sabunta muku imani a cikin zukatanku in ka sa sabon tufafi ba kan ji nishadi a ranka ba ba kan ji dan kuzari da dadi a zuci ba to ina kuma ga imani a ce shine ka sabunta a cikin zuciyarka ai ka san zuciya ta fi gangan jiki armashi mala yace fa wasafa sallallahu alaihi wa sallam idan mun kalli wannan hadisi da kyau sai muka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wasafa al-iman ya siffanta imani bi annahu yakhlaqu da cewa yana tsofewa kama ya halaku sau kamar yadda tufafi ke tsofewa ai abinda ake nufi ya imani yana tsufa wa ya kuma yakan yi rauni wa ya dukuluhun naƙasu kuma naƙasa kan shige shi haka ga an sa zare da abu an yi faci an yi ɗinki min jarra'i ma qad yaqa'u fihi mar'u kuma wannan naƙasa yana shigan shi ne min jarra'i ma qad yaqa'u fihi mar'u wato na ta sanadiyan abin da yake faruwa a cikin imanin wanda mutum kan fada cikinsa min ma'asin kamatin daga sabo wa asam da laifuffuka wa ma yalqahu fi hadhihi alhaya da kuma abin da mutum ke haduwa da shi a wannan rayuwa min mul'iyatin na daga abubuwa masu shagaltar da mutum ya bar abin da ke da muhimmanci a gaban shi shine mul'iyat ko da abin ko halal ne ba shi yasa Allah ta'ala ku ji suratul munafiqun ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala mi auladukum sai ce me an zikrillah ya kwanda kai imani kada ya shagaltar da ku fa ƴaƴanku da dukiyoyinku kaga ƴaƴa arziki ne ko ba ka bane ƴaƴa abun so ne zuriya kowa yana so Allah ka bamu nagari gaba daya to haka nan dukiya ai kaga dukiya abun so ne kuma Allah yana son dukiya a hannun muminai tunda har yace su yi zakka to amma tare da haka sai ya ce kada fa ya zo ya ya dauke ku ga barin ambatan Allah bi ma'ana imani ya ku waɗannan muhimmanci to shine anan shi ma ya dauko yake cewa abubuwan da suke faruwa da mutum na almulhiyat na daga abubuwan da suke masu shagaltarwa su bar mutum ya dauke ya bar abu mai muhimmanci ya koma kansu wa da abubuwan da suke kautar da mutum mutanawwi'a mabambanta juna kaga matashi ne yanzu galibi social media ko in wane ne kaza wane siyasa wane neman kuɗi wane neman kaza wane kaza to karka yadda duk wani abu da zaka shiga a dage a yi da kirki idan abu ne mai kyau kar a bari kar a bari inda yana da amfani a duniyar nan kai yana da kyau ka amfana duniyar dama Allah ya ta dan mu'minai ne kai kokari amma ka rinka tuna primary assignment ɗinka shine cewa Allah ya ce ka bauta mishi kuma ka zo masa da imani idan wannan abun ba zai raba ka da imanin nan da bauta ba to a ci gaba amma in dai za a rasa ɗaya, to malam kai hakuri ka ɗauki imani shi fi alkhairi Allah ka taimake mu to malam yace da nau'uka abubuwa da suke karkatar da mutum tusrifuhu wanda suke ɗauke shi anil iman barin abin da yake koyarwa ne na imani wa fitanin ga kuma fitintunu da muke gani izamun masu girman gaske tudhibu wanda irin waɗannan fitintunu sukan tafiyar da jidatal iman haƙiƙanin imanin sai kaga fitina ta zo ta mai da mutu wani abu kaga mutum wai da shi ake zuwa makabarta a tona kabari jama'a a ciro gaban mutum a je a siyar mace wai macen da za ta ga kyankyaso ta gudu amma ubangijinta bai kai ta ji tsoron shi fiye da kyankyason nan ba nan wannan makabartar mu ta unguwar bayan izil islam makabarta wurin makarantar albayan ko kun wancan na Kana Ka sabon kawo Kana Road. wai na faɗa adireshin ne saboda yi kwaina da zakara ku je abokinmu abiola sharif yana nan in kuna so bidiyon ma sai sake sa a turo muku kai dama mu sake postin din shi a social media insha Allah saboda tarihi ya taskace da wa'azi mace ce fa ta zo da babban mota jeep da dare da saurayi a gaban motan nan sai fakin a wurin makabarta shi saurayin ya sauka ita motar tana kunna bata kashe ba ya je fara tona wani kabari ya sa abu ciki bai san da mai gadi bai je mai gadi ya hasko shi da toci lena waye nan ita ta fi shi kusa da inda mai gadin yake sai ta rinka ce mai zo mu tafi zo haka ya zo da gudu ya shiga mota ta fizgi motar nan ta tafi da shi a bidiyon za ku gani da mai gadin ya zo ya tona ramin malam bakin karfe ne aka yi sihiri da shi kibiya baki aka kona a wuta da bakar kunama aka huda wani laya da shi aka zo aka dizi a kabar da aka yanka layan aka bude abin da ke ciki da hausa ma aka yi rubutun da hausa ba da wai larabci ba ya Allah za ku ga sunan a jiki ni ba zan faɗi sunan ba amma ku kalli bidiyon za ku gani ya Allah ka raba alhaji ne da hajiya wance kamar yadda ka raba mai kabarin nan da rayuwarsa ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim malan ka ji dabbanci da rashin hankali to mu je a raba su da rayuwar a ibo duk abin da kike so a baki da duk arzikin wata rana nan ke ma za ki kwanta me ki faɗa ma Allah wannan fa ita ne nata ya tonu fa ya bayyana amma wallahi suna nan a maza suna nan a mata da yawa da yawa malam abin takaici har a rigan addini akwai masu addini da ke wannan taɗewa da asaran da ɗebewan albarka wallahi malam shi yasa kullun ka rike azkaru sabahi wal masa kar kai sakaci kar ka rinka zama ba alola ba sarki da ta karye da ka dora yawwa ai ta tayi saboda malam bahaushe ya ce dan adam mugu ne ko ya mutu sai an daure shi dan Allah mai dan adam ke nema da wannan don girman Allah mai hankali kadai mutum na da shi ba imani ba don Allah wannan abin yi ne to macen da wai so ke ba ta tsoro amma saboda tsabar rashin tsoron Allah ita ce za ta je har makabarta da tsohon dare a yi wannan da Allah ka tsare mana imanin ku zo mu je malam ya ce da saboda abin da suke samuwa ga mene ga imani ko ya zamto sun zo sun tafi da hakikanin imanin mutum wa hayyatahu da abin da yake raya shi wa quwwatahu kuma ya tafiyar da karfin imanin wa tud'ifu jamaluhu awayi gari asalin wato kyawun imanin yayi rauni wa hasunahu da kuma abin da yake kyautata imanin wa baha'uhu da kwarjininsa ka san imani yana da kwarjini in dai akwai shi da gaske shine to da ka game shi dole ka yadda shine mai shi to haka ake so duk musulmi ya zama wa hahuna malam ya ce a nan wurin ne a irin haka ne fa a haka ne a nan ne arshadar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya nuni ila darurati tajdidil iman akan wajabcin cewa mutum ya sabunta imaninsa shi shine abin da ya zama tilas tilas ne mutum ya rinka sabunta imaninsa fil kalbi a cikin zuciya bit tawajjuhi sadiq ta hanyar fuskantar Allah fuskanta na gaskiya ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala faƙala domin manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Fas'alullaha, don haka ku roƙi Allah an yi jaddidan imana fi da ya sabunta imani a zuciyarku. Mala ce falmuƙam, don haka dai wannan matsayi na sabunta imani ‘yan uwa, ya tsallabu yana da tsananin buƙatuwa na abin da ya shafi tawajjuhan sadiqan Ilallah, Allah fuskantarwa ko fuskanta na gaskiya zuwa ga Allah sai ka yi da gaske Allah zai baka aljanna wallazina jahadu na lanahdiyannakum subulana yanda ka san ba a zuwa Abuja a mika takardar tsire a shiga ofis, sai an yi karatu sai an wahala sai an yi kaza an yi kaza ake samun babban ofis, to aljanna ma haka take sai an je da ayyuka masu kyau ake samun aljanna Allah kuma ka bamu Wasu su'alan na amin ya Allah wasu su'alan haka ake fuskanta ana son imani a rinka roƙon Allah wani irin addu'a wanda yake mulihan na naci karkai yi addu'a sau ɗaya ka saki ba a yi sau ɗaya a bari Na cewa ake yi Ba ka ga ɗanka ban yana so ya sha suwit. ko bige shi kan ya gama kuka ce to baban ɗauka <laughs> eh lima ya ce gaskiya haka ne ko imam haka ne wallahi yaro sai yi ka gafiya ɗe shi ka fusata <laughs> ka ce mai babu ya ce to baba ka ban babun <laughs> balantara irin wannan mulkin kaga dole kai saurin fushi sai sun gama fusata jama'a malam kwana tafiya sha uku sha tara abu kaɗan za ka yi mutum a yanzu kawai ga zafin gari ga na aljihu ga ko marasa tausayi a saman mu kawai malam ba tausayi ba tausayi duk sun yi alƙawura sun karya sun ce wasu ba su iya ba sun turbuɗe su su gashi nan sun fi su barna cewa fa suka yi in shekara hudun farkon su ba samar da wuta bakar a zaɓe su to yanzu an samu ba samu ba ba samu ba sai sace jama'a ke sai kashe su ake yi abinda duk aka zargi wasu da shi an yi wanda ya fi shi kuma ba tsoron Allah to bari ku ji ko waɗanda suke cewa su ma waɗannan nan ba su iya ba in suka zo sai sun kwaɓa in ba ku sani ba ku sani su ma ɗin in suka zo ba wai wani za rinka baka wata buhun shinkafa shinkafa zai dama dubu shida ba ne malam ku riƙe imanin nan shine gatan wallahi ma baka sani ba yanzu ka sani a je a ta gwagwarmaya ba komai duk wanda zai wata fati ya je abin shi in zai yi mu ba mu hana kowa abin da yake ga maslaharsane. ne amma wallahi kaka kuskura yau a gicciya ka kabari baka da imani malam da matsala baka ga komai ba ai bai kamata duk wanda ya rayu a Najeriya ya kasa jin tsoron Allah ba kai bai ce Allah ke azurta mu wallahi duk mun mutu haba abin yanke kauna yanzu wutar lantarkin da ake magana gwamnatin tarayya ne fa ta kafa sola ba gwamnatin tarayya abila gida lamba ɗaya a Najeriya sola ake kai to kai yanzu kai mahaukaci kana jiran nefa <laughs> ai kawai ka nemo ta sana'ar in ka san sana'anka da wuta ake kaɗai a hankali ka rinka kwambatin ka haɗa ko da 50-50 idan nika kake yi ka fara tunanin idan ka nanzir na tafiya ka rinka saro ko galan biyu ne ka haɗa da shi in ba nika ka sai da ka nanzir wallahi malam ka haɗa da kayan miya duk ɗaya ne in ba siya ba ka cinye kayan ka karka mutu ko ko sha nono shi ne don Allah ku zama 'yan Najeriya da sun fito da muguntaka ne solution ko, mutanen nan kan jira su da wanda suke kai da wanda suke jiran walla kan taron za su wani abun a zo a gani ni dai na yanke kauna ni Umar ban san ku ba kawai dai ai kokari abin da za a iya gara gara kaza kaza to gara garan kuma kowa ya duba gara garan shi eh wanda kai kaga shine gara gara to shine ko a wace jam'iyya yake shine shine ba ruwan mu da fatin wani tukwa ko kuwa yawwa sai mun ga abin da hali yayi inda kowa ya bi sai mu ga me zamu ce amma an yi suka gum mu ma shiru zamu in sun bayyana sai mu bayani Allah kuma ya ba mu rai da lafiya amma dai ana cin wahala tabbar ana shan wahala wallahi duk wanda yake shugaba ne a Najeriya wallahi kokari ya kyautata alakan shi da Allah da kuma alakan shi da mutane wallahi saboda wannan tambayar malam tana da yawa tana da yawa asibiti fa za je asibiti likitan da aka dauka ana biya gwamnatin kanta sai su ce sun yi kaza an fa buɗe sabon asibiti fa zuwa aka aka kwaso ma'aikatan wani asibiti fa aka gargaɗo ta aka ce duk su tabori kaza aka ce duk ma'aikatan asibiti ne kuma na aro ne wanda ya buɗe yana tafiya aka mai da su asibitocin yana na yanzu kango kango duk wanda ya sani ya san me nake faɗi haka aka yi wallahi mala haka aka yi aka gargaɗo ma'aikatan duk aka ce a rufe department duk wala duk aka wuce kawai ga shi nan ye ye ye aka yi tafi aka yi ihu aka kira wani yarawa da yan mata suka karkata su, da bayan su aka ba su miliyoyi suka yi gaba unguwan kuma har yanzu sace mutane ake yi mal wallahi yanda ka san akuya haka ake ɗiban jama'a unguwa to in ba in dai ba ku ji tsoron Allah ba to wallahi akwai kiyama akwai kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce? duk wani shugaba a daure za a kawo shi adalcin sa ne za zai kwance shi abin da ya yi shi ne abin da zai gani mu ranar Allah da ko kallo ba za mu yi ba a to nan kai ma sai a salgo ka wallahi to nawa za ka dauke ka yake a islamiyya sai karfe hudu ka zo ko kana tsammanin in an kama wanda ya kwashe bututun mai kai da kai cuwa-cuwa anan kai ma barin ka za a yi to da haka mu a ya yafe mana kawai mu wuce ma ji labari in mun tsira kai labarin ma mun haƙura ko a bar mu can kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam mi ta sha'anin mu <laughs> kai malam ina gaban mu ce in baikin aljanna aljanna ce wallahi in ka tana Najeriya sai ranka ya faci ko aljanna ne to amma Allah ya taimaka ta la tasma'una fiha lanwan illa qilan salaman salama Allah ka gyara mana kafan mu abin da yi ne to mu ji, ina ne YYG wa an yujaddida al-iman fil qalbi ko kuma mutun ya tsayu ya fuskanta wuri ga ya sabunta imani a zuciyarsa wa an makina fihi haka ne kuma ya kokari ya ga ya zaunar da imanin a cikin ransa wallahu azza wa jalla yaqul Allah mai girma da buwaya yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tabbatar da masu imani da zance tabbatacce a nan gidan duniya da kuma a ranar alkiyama Allah ka samu a cikinsu sai ma ce wala budda don haka in dai kana so imani ya samu a zuciyarka yadda ya kamata babu makawa min jihadin nafsi mutum ya yaƙi ransa saboda rai fa ba ta san abin da Allah ke so galibi wa ha da kuma bincikenta ka rinka ganin ina ta kwana ina ta fuskanta daidai ko da gyara wa ilzamu hadil haqqi kuma mutum ya lizumta ma zuciyarsa gaskiya kawai ji inda gaskiya take nan ne gidanku wa asriha alaihi asran kuma mutum ya daura asalin zuciyarsa a kan gaskiyar nan ya luzumta mata gaskiyar asalin luzumtawa duk inda za a dawo kawai kana tare da masu gaskiya duk inda abin da za ta ja kai dai a nan kake alallahu azza wa jalla Allah ne girma da buwaya ya ce ja hadu fina lalle wanda suka yi kokari suka jajirce a akan tafarkin mu lanahdiyannakum na, da sannu za mu nuna she su tafarkin na zuwa aljanna Za mu shiryar da su zuwa ga hanyoyin zuwa aljanna ya Allah ka samu a cikinsu. wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa mala ya ƙara cewa wala budda aidan babu makawa har wa yau min alhadri shadid mutum ya zamto yana kiyayewa kiyayewa mai tsanani min fitan daga abin da ya shafi fitintunu kai kokari ka kiyaye karka auka fitintunu wala siyama fi hadha zaman musamman ma irin wannan zamani da muke ciki alladhi wanda yake takasarat fihi fitan fitintunu sun yawaita a cikin sa allati al iman irin fituntunun da suke raunana imanin mutum bal katirun minha kai ba haka ba da yawa ma daga cikin fituntunun da muke ciki ta ala suna zuwa ne akan addinin mutum min asasi asalin tushen sa ma'ana tauhidi duk fitina in ta taba imani ai an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa wala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wala taj'al musibatana fi menene fi dinina ya Allah idan jarawa za ta zo ka sauƙaƙe mana kar ta shafi addininmu to shine ya ce yanzu fitinan ma sai ta zo galibi ma tana zuwa a tushen al'amura ne addinin watan quduhu ta ga fitina ta zo ta warware ma mutum addini min aslihi daga tushensa wanda shine tauhidi fitina sai ta zo ta raba mutum da tauhidi kaga ai daga nan an samu matsala an samu matsala muna secondary school akwai yaron da ya taɓa yin ridda wallahi malam ba yanda bani bai ce ina shi ya tafi shi ya tafi din mu ne lokacin suna shi din eh, mu ne amma mu ne daga mu sai asalin manyan senior ba mu iya komai an iya komai haka aka zane yaran nan da ta kama zane ina kada aka dawo iyayen shi ma suka zo yace shi ya tafi shi ya tafi bayan mun gama ai yaro kuma kafircin sarki mun gama makaranta abin da nan bala kenan kai magana mun ga makaranta ana gada kwana hamsin da hudu mun zo karɓar result ɗinmu kun san ana zo zuwa yawanci da an ce result ya fito kaga wane ya zo wane ya zo an haɗu ka ce ina wane ka ce ya mutu a wani addinin a can tsallaken to kaga abin da ake gudu ɗin nan ai shi ake gudu Allah ka tsare mana imaninmu mala ce wal imanu asmanu shay'in fil wujud wannan gaba ce mai muhimmanci kuma imani asmanu shay shine mafi tsadan abu in ka san wani abu mai tsada to bai kai imani ba fil wujudi a wannan duniya duk wani abu da aka samar da shi kake iya ganin sa to bai kai imani tsada ba wa agla kuma shine mafi kololuwan tsada kanzun na taska fi hadhihi dunya a wannan duniya in kana jin wani ya taskace daloli da euro da pound da waye ne to wanda ya taskace imani ya taskace abin da yafi nashi tsada an gane wannan malam ce, wa man iftaqadahu duk wanda ya rasa shi ai ma'ana duk wanda ya rasa imanin iftaqada hayatal alhaqiqiyya to ya rasa rayuwa asalin rayuwar da ake tsira gaban Allah anan dai kam zai ci zai sha zai yi jima'i zai abin da ya ga dama amma a wurin Allah fa daure zai zo zuwa wuta shine khuduhu fagullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku me gaba Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al'azim matsalar rashin imani ta sa ku ganshi a daure Allah ka tsare mana imanin mala yace fa innahu dan yanda gaskiyan al'amari yake shine la hayata haqiqatan lil insan ba yanda babu rayuwa haƙiƙanin rayuwa ga kowane mutum bila imanin matukan ba shi da imani wa amma mujarradu shay'in mujarradul mashi ala amma kaga tsuran kawai mutum ya taka ya tafiya da ƙafafuwansa. wal bil'aidi ya kuma miƙa hannayensa biyu ya karba abu wa takallumu bil kuma mutun ya magana da harshe dunal iman matuƙan ba shi da imani da Allah billahi subhanahu wata'ala fa hadhihi hayatun bahimiyya wannan rayuwa ce ta dabbobi su ma suna yi ko ba sa yi ko biri ka miƙa ma abu zai amsa mage ma an ka jefa mata za ta cafe ko ba haka bane kuma aka tashi tafiya ma sun fi ka gudu kuma za su ci za su sha za su haihu to duk wanda zai rayuwa don waɗannan manufofin to ya yi rayuwa irin ta dabbobi musulunci ana rayuwa ne don imani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mala yace annahu, domin shi wanda yake da irin wannan rayuwa yashtariku fiha yana tarayya da dabbobi yashtariku fiha al-insan wannan abubuwa da muka faɗa kai na mene tafiya da kafa karba da hannu magana da harshe ya ce ana tarayya a cikinsu al'insan mutane na yi wal hayawan dabbobi ma suna yi amma alhayatul amma haƙiƙa rayuwa wanda take ta gaskiya fahiyar hayatul ta'atul rahman ta'atul kun ji ita ce rayuwar da za ka yi ta don kai ma Allah biyayya in dai nasara kake nema to yi biyayya ga Allah ba'in rasul da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولهذا قال الله عز وجل wannan ne ma yasa Allah mai girma da buwaya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani istajibu lillahi ku amsa wa Allah ku amsa zuwa ga Allah ku amsa kiran Allah walir rasul ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum ayayin da ya kiraye ku lima yuhyikum ga abin da ke raya ku ashe ba rayuwa ba imani an gane ko sai ce wala kad kana salafu haƙiƙa magabata sun kasance rahimahumullah Allah ya musu rahama min sahaba daga cikin sahabbai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su me suka kasance suna yi mala yace ya'nuna yarhamukallah ya'nuna bi imanihim suna kulawa suna bayar da cikakken kulawa ga imanin su inayatan kabira kulawa mai girma abi ma'ana kulawa mai yawa wa yahtammuna bihi kuma suna kula suna yin suna himmatuwa da shi ihtimaman baligha himmatuwa wanda yake makura kaga fa sahabi ne Mu'az bin Jabal dan ya yazo yi sallah da yazo na'am da yazo yace da shi yace masa ka karanta wannan addu'an Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wannan addu'a har zuwa karshe yace ka karanta a tahiyarka yace a'a yace je ka sake sallah ya kori dan yace je ka sake sallah ka karanta ta karshen tahiyya saboda ya san fitinan duniya lahira wannan addu'an ne dan tsaye ya manta ko ya kuskure bai yi ba a tahiyya amma yace je ƙara sallah wayannan ka gana cewa je sake to waye ne ko ne ko ko jam ne da aka gama yau ta fito ya ga result din bai kai ba ce kai maza maza ka siya red card ko green card ne ko aka canza course da gudu za ce je canza ya canza course saboda ba na so wannan shekaran baka tafi ba fara kai shi aljanna kai kanka sai ku jin kanka da tausayinka in ya san girman Allah dole ya girmama ka amma in girman duniya kawai ya sani wallahi za a zo sanda kake bukatan taimakon shi ya riga zama dan duniya ba zai kalle ka can da ka tura cin ya tafi to Allah ka shirya mana zuriya mu ka kuma ba mu ya'ya na gari sannan mala yace wal asarul manqula da ka yan uwa asar abubuwan da aka cirato baba kana ganin rubutun zai gano yawwa ko da za a buga littafin sai kule dahi ko ya haƙuri muhimmancin shi yasa dole muka ɗauke shi wal asarul manqula da kuma asar sune abin da aka cira to na tarihi anhum dangane da magabata fi tafaqqudil iman wurin abin da ya shafi bibiya da binciken imanin su wal amal da yin aiki ala taqwiyatihi wurin su ga sun karfafi imanin wa tajdidihi kuma su sabunta imanin kasiratun suna da yawa to saboda yanayin lokaci ina ganin za mu tsaya saboda in muka shiga nan sahabbai ne za ku yi ta ji ina ga sai malaya sun kusa guda goma yadda suke magana game da abin da ya shafi imanin da sabunta tashi. dan idan muka zo ran lahadi farko da zai fara magana shine sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu kwarai za ku ji abin da zai fada ana tafiya ne ce mutane kai kowa ya taso ya zo nan sai an taru sai ce ba komai sa na kira ku ba imani da asabunta me yasa shugabanni ya kamata su dau wannan da duk tsarin shugabanci na sayyidina Umar ya fi na kowa fita in dai kana maganar shugabanci ne sayyidina Abubakar ya fi shi amma bai tsawon rai bane shi yasa Umar ya samu dama amma ba wai dan Abubakar sayyidina Umar ya kai Abubakar ba bai kai shi ba amma sayyidina Abubakar bai tsawon rai ba shi kuma Umar ya tsawon rai sai ya samu dama me yasa ya ce a zo a zai ce a zo a imani a tabunta imani saboda duk na waye da kai in baka sa musu imani ba cikin su sai a samu wanda zai kashe ka ko ba ku sani ba haka ne amma idan ka kewaye su da tsoron Allah kaman ƴaƴanka kaman matanka kaman ɗalibanka kaman ka kaman al'ummarka in dai suna da tsoron Allah sai kaga kai kanka ka zauna lafiya su ma sun zauna lafiya amma matukar ba tsoron Allah ɗarɗar kake yi wallahi malam wasunmu suna da makwabcin da ko tafiya za ka yi gaban ka faɗi yake saboda makwabcin wallahi gaban ka faɗi yake wani kuma in zai tafiya hankalinsa kwance saboda ya san suwaye makwabtansa don Allah muna da waɗannan ko ba mu da shi muna da su muna da su a society mu duk nan abu ne ba wani sabon bayani a cikin abin da nake faɗa bal ma wasu sun fi ni sanin abin da nake faɗin da za a ba wasu dama sai sun bayanin da ya fi nawa haka ne ko ba haka bane to Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka tsare mu daga dukkan abin da zai kai mu zuwa ga fushinka ko saba maka don tsarkin sunayenka